Ku duba, ku saurara, ku rayu da maganar Allah, littafi na bakwai, sashen B, Yesu mai ceton duniya. Allah ya yi ma Yahudawa alkawali ya aiko musu mai ceto, suka yi tsammani ko wani babban mayaƙi ne kamar Sarki Dauda, wanda za ya kubutar da su daga maƙiyansu. shi kuma sa Isra'ila su kafi sosai, amma zuwansa ba kamar yadda suke tsammani ba. Allah ya aiko Yesu ya ceci Isra'ilawa kuma da dukan al'ummai. Wannan labari daga cikin littafi mai tsarki ya sanar shemu da Yesu babban mai ceto ne, babu wani kamarsa. Foto na sha uku Yesu ya bayyana ga wasu mutum biyu Luka Sura ashirin da hudu aya sha uku zuwa talatin da biyar. Bayan Yesu ya tashi daga matattu, ya bayyana ga Maryam Magdaliya, ta kuma gaya ma almajiransa, amma ba su gasganta ba. A ranar nan wasu mutum biyu suna cikin tafiya daga Urshalima zuwa garinsu, suna hira bisa ga abin da ya faru ba da daɗewa ba a birnin Urshalima. Nan da nan sai Yesu ya kusance su, ya kuma fara tafiya tare da su, amma Allah bai ba su fahimta ba, su gane Yesu ne. Yesu ya tambaye su ko zancen me kuke yi, suka gaya mishi irin mayan al'ajubai da Yesu ya yi. da kuma yadda aka kashe shi, yanzu kuma har suka ji an ce, Ya tashi daga matattu, Yesu ya ce masu, su ba da gaskiya ga abin da littafi mai tsarki ya faɗi, sa'an ya yi masu rakiya mai nisa, yana koya musu abin da dukan annabawa suka rubuta game da shi. Annaba suka rubuta cewa, mai ceto zai sha wahala ya mutu kuma sa'an nan ya tashi daga matattu lokacin da suka zo imuwasu mutanen nan biyu suka ce masa ya zamna tare da su har da safe sa'an da suna cin abinci tare yesu ya ɗauki gurasa ya kakkarya ya ba su sa'an nan ya ɓace nan take Allah ya buɗe idanunsu suka gane da Yesu ne, Yesu yana da rai, ya tashi daga cikin matattu, suka kuma tafi nan da nan suka faɗa ma almajiran Yesu, dukan almajirai suka cika da farin ciki da murna domin sun sani hakika Yesu shine mai ceto da Allah ya yi alkawali. za a aiko duniya domin ceton mutane.